Karfe biyar da minti talatin a nan ya maye yau litinin tara ga watan Maris na 2020 sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa kungiyar tattalin arziki ta kasashen da yawo ta sabunta majalisar ta yau a cibiyar muhawara ta ƙasa da ƙasa Mahatma Gandhi da ke Yamai tare da halartar shugaban ƙasar Nijar. Za ku ji inda ake a game da yaduwar cutar coronavirus a duniya da kuma alamun kamuwa da wannan cuta. Menene ma'anar kalmar enclipation a shar'ance? Wannan tambaya ce mai shari'a Mustapha Nebiye zai ba da ta a rahoton musamman na wannan shiri. A yau ne aka kaddamar da Majalisar Dokoki da ta kungiyar Shaidawo ta biyar wadda ta kumshi kasashe goma sha biyar a cibiyar muhawara ta kasa da kasa Mahatma Gandhi da ke Yamai. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu kuma shugaban kungiyar Shaidawo mai ci ne ya jagoranci bikin kaddamar da taron majalisar na kwanaki biyar inda ya yi kira ga sabbin mambobin majalisar da su mai da hankali wajen aiwatar da ayyukan da kungiyar Shaidawo ta sa a gaba. A matsayin ku na 'yan majalisar dokoki na yankin Sadiyawo, dangance da aniyar da kuka saka gaba, al'umma sun ba ku amana na dafawa wajen yaƙi da ta'addanci da samar da jadawalin tsarin ayyuka na ci gaba na yankin ƙasashen sediyawo musamman samar da kuɗi na bai ɗaya da gine-gine. Ina kira a matsayin ku na masu kare muradun demokradiyya da jagoranci na gari. Ina miƙa koke zuwa ga hukumar ku domin gyara wasu abubuwa abubuwa na tafiya kungiyar sadiyawo Ba na shakka al'umma suna jiran sauyin da za ku kawo wajen farfado da yankin da zai zama abin misali a fannin ci gaban yankin. an a rahoton hukumar lahiya ta duniya na bakwai na bakwai ga watan mars na 2020 ya nuna cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya yi zarta dubu ɗari a cikin kasashe kusan ɗari ɗaya tare da haddasa mutuwar mutane dubu uku da ɗari bakwai a nahiyar afirka ƙasashe tara ne suka wato cutar ta shafa inda aka tabbatar da cewa mutane tamanin 83 sun kamu da cutar kasashen su ne algeria senegal afirka ta kudu maroc cameroon nigeria togo da kuma egypt inda aka samu mutum na farko da ya rasu sanadiyar wannan cuta shi menene alamun wannan cuta ga fasarar rahoton rahilatu sumana A cewar kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya OMS, cututtukan mashako coronavirus wata babbar tattaruwar kwayoyin cuta ne da ke haddasa cututtuka daga mura zuwa ga cututtuka mafiya tsananta. OMS ta kara da cewar suna wanzuwar kamuwa ne tsakanin dabbobi da mutane. A wajen ɗan adam, kamuwa da ita na bayyana ne da masassara, tari, shakewar numfashi, da kuma matsalar numfasawa, Kungiyar duniya ga batun kiwon lafiyar ta bayyana bayyana cewar a cikin halaye mafi tsananta kamuwar na iya haddasa cutar huhu, karamcin aikin koda da ma haddasa mutuwa. Duk da hakan domin yin rigakafin bazuwar kamuwar OMS na shawarta wankin hannuwa kai a kai rufe bakinsa da hanci a lokacin da ana tarin, a dafa nama ko ƙwayyane na sosai, a kaucewa kuma duk wata dangantaka matsatsa da mutanen da ke dauke da alamomin cutar lumfashi. Allobar cutar mashako coronavirus tunasarwa ce an bayyana ta da farko a garin Wuhan, kasar China a ranar 30 ga watan Disamba 2019. Kamar sauran musulmi da dama na duniya baki ɗaya na Nijar ma na ci gaba da yi wa kansu tambayoyi kan yiwuwar aikin umara shekarar bana. lamarin da ya taso daga yanayin da cutar coronavirus ke ɗauka sai dai a nishar shirye-shiryen aikin umara na ci gaba da wakana duk da yake hukumomin saudiya sun dakatar da umarar sanadiyar karuwar cutar coronavirus a kasashen duniya da dama shugaban gamayyar kungiyar aikin hashi da umara ta anap ya bayyana cewa ana ci gaba da rubuta sunayen masu niyya tare da fatan za a dage matakin dakatarwar kafin ranar wato wani aiki mummuni amadu shugaban kungiyar anap ya yi mana karin bayani farko ya ba mu tsoro kuma ya ba mahajjatan namu na umura tsoro paske mutane suna ce za a hana umura bana amma daga baya da muka samu labaruka da dama daga wajen saudiya sai muka kwatanta mutane da ba an hana bane san an ce bana ba a yi umura ba a sun dauki ne dai wannan matakai saboda su samu su yi sare-saren nasu saboda su kare lahiyar mutane don shi yasa har yanzu dai ni dai ban ziba ba wanda ya zo wanda ya ce a shi a ba su kudin shi mutane suna nan kullum suna ta ba da sunayensu ana rubuta sunayensu bisa harkan sare-sare dai ba abin da ya saya kenan kuna ganin kahin lokacin umara za a dage wannan mataki insha Allah mutanen saudiya sun ce karsan watan mars wannan ne za su bude za su kada duka gyare-gyaren nasu za su bude kenan kaga zai saura wajen kwana 24 kafin azumi ya fara Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta sake tsunduma cikin yajin aiki na kwanaki goma sha biyu a dukkan jami'o'i na gwamnati na wato a wannan litinin. Ta yaya za a kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ya ƙi ya canyewa? Ministan ilimi mai zurfi ya bulo da wani wato sabon shirin tattaunawa da ƙungiyar Sinex a ranar Juma'a da ta gabata ne bangarorin biyu suka haɗu da juna domin tattaunawa. To sai da sakataren ƙungiyar ta Sinex ya ce ba a yi wata tattaunawa mai muhimmanci ba. Dokar da ke kula da yaja aiki ta tilasta gwamnati kafin ƙarshen wa'adin yaja aiki ya kamata ɓangarorin su buɗe sasantawa. Mun gano da cewa minista ya gayyace mu ne don kada a ce ya sabawa wannan dokar. A ranar Juma'a ya gayyace mu kawai ba wani sauyi. Ministan da ya kamata ma ya wakilci wannan tattaunawar bai zo ba sai turo mana mashawarcin shi. Sannan sun bayyana mana ƙoƙarin da suke yi wajen daidaita wannan haƙoƙinmu ko nan ma ba wani ci gaba. ba a yayin da akwai haƙoƙinmu da gwamnati ba ta gamsu da su ba. Abin da muke so da gwamnati shine ta amince na sake bitar dokokinmu domin tabbatar da haƙoƙinmu. De la revision de la loi pour réintroduire notre droit électif. Bangaren shari'a ya ba da sanarwar kirkira wani sabon tsari wanda zai kare lamuran adalci a jamhuriyar niger Ya yi wannan bayani ne a yau a wata sanarwa a nan Yamai. Bangaren ya yi amfani da ranar dakatar da ayyukan shari'a da kungiyar alkalita saman ta shirya yau tara ga watan maris na 2020 inda suka buƙaci gwamnati ta miƙa wa mashara'anta rahoton bincike a ofishin ministan kula da tsaron ƙasa sai mu saurari kaɗan daga wannan sanarwa ta bakin bubakar umar shugaban ƙungiyar lauyoyi na nijar Dangance da hayakan lamarin matsin lamba da gwamnati take sakawa a bisa tafiyar shari'a, lauyoyi da kungiyar ma'aikatan shari'a da kungiyar matasan lauyoyi na ƙasar Nijar da kungiyar alkalai na ƙasa suna ƙara jaddada su, sannan suna kira da gwamnati ba cikin ɓata lokaci ba ta baiwa shari'a sakamakon bincike na badakalar ofishin ministan tsaro domin tabbatar da hukunci kamar yadda doka ta yi tanadi. Sannan suna sanar da sabuwar kungiyar haɗin gwiwa na ma'aikatan shari'a ccig inda duka jami'ai na shari'a ana gayyatar su domin kare haƙoƙin shari'a a Nijar. Tasirin shafukan sada zumunta a makarantu na wato wannan shine maudu'in da aka zaba a gasar lashe tukucin goje maimuna gazibo karo na biyu na mata wanda aka raɗawa suna Jus in Fikra. a jami'ar audu mumuni da ke yamai ne wato kungiyar kasa da kasa ta dalibai masu karatun shari'a da kungiya mai zaman kanta kronik juridik suka shirya wannan gasar malamar shari'a goshi maimuna gazibo wadda aka wa gasar sunanta ta ce wannan na jan hankali wajen inganta 'yancin mata a niger a hirarta da michel deji Gabaki ɗaya maza suna da haƙƙi fiye da mu ya zamanto a rayuwar aiki ko a rayuwar zamantakewa. Yau bayan shekaru hamsin da aure namiji yana iya ɗaukan takarda ya rubuta wa mace saki kuma ta saku. Duk da haka komin lalacewar wannan mutumin in matar ce ta ce ba ta son shi juju yana iya cewa duk da mace ce kike yi haƙuri da shi ki zauna kuma kowa na iya cewa mace kike ba ku rabuwa. Ranar da aka keɓe wa mata don a saka mata da dama makaranta yaƙi da walakantar da mata akwai tozarta mata a fannin aiki fannin gargajiya akwai su a kowane fanni rana ce don cewa a ƙarfafa hakkin mace a rage bawa mata kashi rage faɗi rage auren dole samun sa'ar nan da ke cikin kundin mulkin ƙasa abin da ya yi wa matan saura shine samun dama tunda suna da ilimi shi yasa wannan ranar muna ba wa mata dama su nuna kuzarin su gaban maza don su ga cewa kawai dama ce muke bukata su san da cewa mata da yawa masu ilimi ilimi yana daidai da al'umma lafiyayye. To tsarin gasar karo na biyu na tukucin goje mai muna gazibo ɗalibai mata guda goma a fannin shari'a ne da suka fito daga jama'ar aurumuni ta mai da sauran manyan makarantu suka fafata inda suka nuna wato hazakar su domin lashe tukuci na farko wanda a ƙarshe madam abdulkadir sayya bashir ɗalibai a jami'ar aurumuni ce ta yi nasarar samunsa ta kuma yi wa balkisa hamidu ƙarin bayani. Murna ce a gare mu na lashe wannan tukwicin ma'ana wannan tukwicin namu ne tukwicin jami'a ce kuma tukwicin mata ce. Madam Goje gaziba Maimuna ban taba ganin ta ba a zahiri amma tun karfe uku na marece da na ganta sai kallon ta nake yi bisa kan kafofin yanar gizo kawai na santa mace ce da ke birge ni don mi saboda mace ce da ya kamata a bi sahunta matan aure da ke kokarinta na sauke nauyin aure da kuma sauke nauyin aikinta da ke sa mana kuzari a matsayina na wadda take da aure kuma ɗaliba ina ganin bin sahunta hanya ce mai kyau. tsabtace muhalli da ci gaban tattalin arzikin gida waɗannan su ne manufofin da ƙungiyar ong gbd ta sa take son cimma ta hanyar sarrafa sharar leda zuwa ababe da dama da suka hada da makewayi aishata muhammad kabo mataimakiya a fannin fasaha ta wannan tsari ta bayyana cewa tattara sharar leda aiki ne mai riba ga al'umma da kuma amfani ga muhalli aisata muhammad kabo ta yi wa rahilatu sumana ƙarin haske Dangane da taɓarɓarewar yanayi da sharar leda ke haddasawa da ya dabaibaye gari ƙungiyar JVD ta ƙudiri anniyar sarrafa wannan sharar da yin mazamni pave da abubuwa da dama. Da taronin waya kai da muke yi a hankali al'umma ta so mu yin la'akari da matsalolin da sharar leda ke kawo wa yanayin. Muna kuma girka ayyuka na tattara shara. Yanzu haka cikin jihar Zandar in kuka taɓo al'umma za su gwada muku inda ƙungiyar JVD take. tunda suna samun abun hannunsu da ita ya zama aikin samun abun hannu ga wasu. Sai rahoton musamman kalmar inculpation a faransanci wani hali ne da alkali mai bincike ya kaddamar da shirin samun bayanai kan wani mutum da ake zargi da aikata wani laifi hakan baya nufin za a kai mutum kai tsaye a gidan kasu bayan an kammala bincike kotu za ta iya yanke hukuncin cewa laifin da mutum ya aikata na iya kasancewa dalilin tura shi a kasan ko kuma a wanke shi sai mu saurari mai shari'a mustapha nebiye a zantawar shi da balkisa hamidu Inculpation kalma ce da ake saurin furtawa a shari'a da alkalin bincike ya bayyana mutumin yana da hannu a laifin da ake tuhumarsa da aikatawa kamar yadda mai shari'a Mustapha Nebiye ya bayyana. Ɗarmi kan laifin tsari ne wanda a kansa juju mai gabatar da tambayoyi ke shaidawa mutumin da ake tuhuma da an shigar da tuhuma a kansa tare da shaidawa mutumin za a shigar da bincike kan laifin da ake zarginsa ko kuma da za su wanke shi. Ɗarmi kan aiwata wani laifi tarihi tsarin shigar da bincike ne kan wani laihin da aka aiwata domin a binciki a zahirin gaskiyar lamarin juju na iya sanya mutunan kan zaman manda da po wanda ta kansa yana iya ɗarme shi ko kuma ya sallame shi A cikin wani hali ne wanda ake zargi yake iya bayyana a gaban kotu? Wanda ake tuhumar na iya gabata a gaban kotu kan yanayin halaye da dama. Lamarin na iya kasancewa bisa aiwata laihi kirikiri. Laihi na kirikiri, kes din ba a gabatar da shi a wajen juju mai gabatar da tambayoyi. Babban alkalin shari'a ke shaidawa mutunan tuhumar da ake masa. A kansa yake sanya mutunan ga zaman manda kamin a aza ranar shari'ar. A ranar shari'ar mutunan zai gabata a gaban juju mai shari'ar shari'ar laifukan kirikiri. Akwai abin da ake cewa nassin kai tsaye, citation direct, ganin wasu halaye ko kuma lamarin bai da kuskure mai tsanani. Baban alkali na zana sunan mutunan gaban koti. A nan akwai abin da ake ce ma nassin wanda ake tuhuma, citation a preveni. A cikin za a bayyana ranar da za a yin shari'a. da mutunan zai gabata a gaban koti. Yanayi na uku shine lokacin da aka samu wani binciken bayani da ke gudana bayan tattara labarun juju mai tambayi tambayoyi zai nunawa da wannan laihi laihi ne na gyara halinka a nan sai ya mayar da mutumin wajen koti don a masa shari'a a cikin wani yanayi ne wanda ake tuhuma yake kasancewa an wanke shi da laifin a wannan halin sai in jujun ya ga abun da ake tuhumar mutumin a kansu bayan bincike ba sa da gamsassun hujoji a nan ne ake cewa mutum ya samu sallama ba tare da an mishi shari'a ba shin akwai wani haƙƙi da ake baiwa mutumin idan haka ta kasance da zaran an an mai mutum tsawon wani lokaci bayan hakan shari'ar ta nuna ba wata isassar hujja ga ɗarmin shi to kamar yadda kundin shari'a ya zayyana mutum zai saka karar gwamnati ga neman haƙinsa dangance da wannan ɗarmu da ya saba ma doka. Marla ƙarshen shirin kenan a huta lahiya. Daga filin zuwa Agades. daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger